Masu jinmu a wannan lokaci Assalamu alaikum barka da warhaka. Halima Jimarauce daga Daily Trust da wani sabon shirin na musamman akan kalubalen da ke gaban gwamnati mai zuwa wadda za ta yi rantsuwar kama aiki ranar 29 ga watan Mayu da muke ciki. Tare kuma da duba cewa shin wannan gwamnati mai zuwa tana da sanin makamar aiki da gogewar iya ɗimke barakar da ta shiga tsakanin 'yan Najeriya har ta samar da haɗin kai mai ɗorewa bayan abubuwan da suka faru gabanin zaɓe da kuma bayan zaɓen. Shin gwamnati mai zuwa ta Bola Ahmed Tinubu za ta samu karbuwa a wurin illahirin 'yan Najeriya? Kamar yadda duniya ta shaida an yi zaben shugaban ƙasar Najeriya an gama, sai dai zaben ya bar baya da ƙura. Kuma zaben ya haihuwar da matsalolin da suka raba kan 'yan ƙasa tare da kawo rashin yarda tsakanin ƙabilu da mabiya addinai daban-daban a ƙasar. Abubuwa da dama sun faru gabanin zaben da kuma bayan shi, waɗanda suka ƙara haɗaɗa ɓarakar da dama can ana fama da ita a ƙasar. Nan gaba kaɗan za a rantsar da sabuwar gwamnatin wadda za ta karɓi mulki a cikin wani yanayi na ƙalubalen da sai shugabanni masu ƙwarewa da sanin makamar aiki za su iya saita ƙasar da ɗinke ɓaraka da kuma sake haɗa kan 'yan ƙasar su koma al'umma ɗaya. Daga ina gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta fara tunkarar ƙalubalen da ke gabanta? Shin gwamnatin tashi za ta iya haɗa kan 'yan Najeriya? Ta san hanyoyin da ya kamata a bi Najeriya ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya? A ƙoƙarin neman ganowa ko gwamnati mai zuwa za ta iya yin wannan gagarumin aiki da ke gabanta, mun tattauna da manyan jami'iyyun ƙasar guda hudu da mai hoshin baƙin al'amuran siyasa da na yau da kullun kamar yadda za ku ji bi da bi a cikin shirin namu na musamman. Bari mu buɗe da mai hoshin baki wanda ya hwara da ya mana matashiya a cikin shinhiɗar da ya yi. Sunana Idris Hamza yana a ni malami ne a sashen koyar da harsunan turanci da al'adunsu da ke jami'ar Sulalami University a Jigawa kuma nakan yi fashin baki akan al'amuran yau da kullum abin da ya shafi zamantakewa da siyasa da al'adu da tattalin arziki wasu abubuwa dai da suka shafi ci gaban al'ummar da muke ciki. To babbar matsala ta farko dai gaskiya ita ce ta rabuwar kan 'yan Najeriya a matakai guda biyu. A mataki na farko shine matakin addini, a mataki na biyu kuma mataki na ɓangaranci. a farko lokacin da ake magana cewa shugaba mulkin shugaba buhari ya zo karshe daga cikin abubuwan da suka fi jan hankalin mutane shine cewa a mulkin ƙasar nan ya koma kudancin najeriya kasancewa shugaba buhari ya yi mulki na tsawon shekara takwas a matsayinsa na ɗan arewa to an yi ta samun tada jijiyar wuya kuma musamman 'yan kudu sun tashi sosai suka tada jijiyar wuya akan cewa lalle lallai sai mulki ya koma a kudancin Najeriya wanda wannan a tsari na demokuraɗiyya ya saba wa tsarin kasancewa ita demokuraɗiyya takan ba mutane damar su zabo da suke so ne ba wasu ne za su ce lallai sai hakan ta faru ba. To ana cikin wannan turka-turka kwatsam sai Bola Ahmed Tinubu ya fitar da Kashim Shatima a matsayin mataimakinsa. Wadda wannan ya jawo ta da jijiyar wuya sosai kasancewar 'yan kudancin Najeriya da kuma 'yan arewaci waɗanda suke ba musulmai ba suna ganin cewa kamar an musu wani karan tsaye ne yadda aka fitar musu da 'yan takara saboda al'adar zaɓuɓɓuka kamar yadda muka sani tun daga muka dawo demokuraɗiyya 1999 a yawanci za ga idan shugaban ƙasa musulmi ne mataimakinsa kuma za ga kirista ne haka za ka samu an saba abin da ya shafi bangaranci kuma wannan shi ya sababa fitowar peter obi da kuma tasirin da ya yi a zaben da muka gani wadda aka yi sai ya zama cewa shi ya zama kamar ɗan takara ne wanda yake wakiltar kiristocin najeriya wadda su kuma sun goya masa ba ne sakamakon ɓacin rai da suka ji na yadda shi bola ahmad tinubu ya fitar da ɗan takararsa musulmi sai ya zama cewa yakin neman zaben ya zama tsakanin musulmi da kiristoci so waɗannan abubuwa guda biyun za a iya cewa su ne manyan al'amura a wadda suka yi tasiri sosai a zaben da ya gabata na shugaban ƙasa. Hanyar da zai biya ɗinke wannan baraka ita ce na farko yanzu kin ga wajen rabon makamai ya zama cewa shi kuma ya zaɓo mutane waɗanda suke suma ba wai an yi la'akari da addininsu ko ɓangaren da suke ba kawai ya zama cewa an kawo mutane ne wanda za su yi aiki kuma ya zama cewa mutanen sun yi aikin yadda ya kamata aka samu canji a ƙasar nan to kin ga tunanin mutane zai kau daga tunanin addini da kabilanci ya koma tunanin kowa zai kawo mana cigaba. abu na biyu da zai yi shine ya ga cewa manyan 'yan adawan nan tasa ya ga cewa ya jawo su a jiki irin su shi Peter Obin irin su kwankwaso domin ya nuna musu cewa wannan matsalar da take gabanmu matsalar gyaran Najeriya ne ba wai matsala ce ta siyasa ko ta bukatun kashin kai ba kuma a zahirin gaskiya abin da ya kamata yanzu ci shugaban kasa mai zuwa ya sa a gaba kenan in ba haka ba halin da muke ciki yanzu kowa a wuya yake dan karamin laifi za a yi wa mutane ransu ya ɓaci su harzuka kaga an zo ana ta samun matsaloli a ƙasar nan so idan ya amfani da wannan damar ya zaɓo mutane wadda kuma an shaide shi lokacin da ya mulkin jihar lagos mutane sun masa shaida cewa mutum ne wanda yake ya iya zaƙulo mutane ƙwararru to idan ya haka talakan najeriya ya ga cewa bayan wahalar da ya sha ta shekara takwas a mulkin buhari ya ga cewa a shekara hudun farkon nan abubuwa da dama sun zo ƙarshe to insha Allahu haɗin kan Najeriya zai dawo ta hanyar mutane za su daina tunanin yin zaɓe na abin da ya shafi ɓangaranci da addini ya zama cewa kawai su fara tunanin to ina za mu samu wani irin tunukun wanda shi ma zai zo shi kawai ya zama cewa damuwar mutane da ci gabansu shine a gabansa ba wai wasu buƙatu ba kuma haka ya kamata ya zama kuma duk in muka duba kasashen da suka ci gaba waɗanda muke hankoran mu zama kamar su su ma sun daɗe da barin siyasa ta irin wannan kabilanci da addinin sun koma siyasa ta waye zai kawo mana ci gaba ya ciyarwa kasar ƙasar mu gaba. Ganin yadda tun bayan zaɓe abubuwa ba sa tahiya daidai a Najeriya, musamman ma batun haɗin kai da yarda da juna, na jefa ma jam'iyyar APC tambayar cewa shin gwamnatinsu mai zuwa ta Bola Ahmed Tinubu za ta iya ɗinke ɓarakar da Najeriya ke fama da ita? Anya gwamnatin tana da gogewa da ƙwarewar da ake bukata a yi wannan aiki? Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi mataimaki na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kebbi kan sababbin kafafen yada labaru na zamani. Kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin yakin zaben APC na Asuwaju Ahmed Bola Tinubu da kuma 'yan takarar jam'iyyar APC na jihar Kebbi baki ɗaya. To alhamdulillah Hajiya Halima gaskiya tana da saboda yanzu an yi zaɓe kusan wurare da yawa an samu shugabanci daban-daban. Ke an samu wani gamin gambiza wanda muka ganin da cewa kowa zai shigo to shi kuma shugaban ƙasa in ya zama direba na kwarai to muna ganin da cewa 'yan Najeriya za su samu abin da suka so. Wato, shi kuma a waje Bola Tinubu kowa ya san da cewa duk gogewa ta cikin demokuraɗiyya ya samu gogewa, kuma ya yi an gani. Muna ganin wasu kewaye da shi, waɗanda muna ganin da cewa in haye yadda ya ba su dama, to za su taka rawa sosai. To muna roƙon Allah ya ƙaddare a ce shi Tinubu zai yi koyi da kwaikwayo da irin marigayi umaru musa yar aduwa wanda ya to da filan ne na sabin foyin ajanda ya zamanto da cewa yana iya taka kowa da kowa duk wanda ya abin da ba daidai ba zai taka shi duk wani wanda yaka ganin da cewa asha hake da mai wanda bai taɓuwa waɗanda sun kasaci dukiyar jama'a sun mai ta tasu ya zamanto da cewa zai yi ƙoƙari ya kwato su sannan zai yi ƙoƙari ta gehen tsaro gehen ilimi sannan in gwamnati ga ta yaƙi cin hanci da rashawa ta shehida doka to in sha Allahu 'yan Najeriya za su dara. A kan wannan batu ra'ayin jam'iyyar PDP ya bambanta da na jam'iyyar APC. Sunana Adnan Muktar ni tsohon ɗan takarar majalisar dokoki ta jihar Kano ne a tutar jam'iyyar PDP a gundumar karamar hukumar Nasarawa da ke Kano kuma ni ne mai kula da al'amuran da suka shafi yada labarai na kwamitin tallan takarar Alhaji Atiku Abubakar a nan jihar Kano. Yanzu akwai religious tension a ƙasan da ya kamata a ce shi kansa Bola Tinubu abin da zai fara mayar da hankali a kai kenan domin ya ga cewa ya haɗa kan 'yan ƙasa sun zauna guda ɗaya al'umma ɗaya. babban matsala a wannan ƙasa shine yadda shi kansa wannan tsari nasu na musulmi da musulmi musulmi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shugaban ƙasa zai kawo daidaito zai kawo haɗin kai kuma zai kawo zaman lafiya a ƙasar nan domin shi kansa shugaban ƙasa mai jiran gado wani ahmed tinubu sai ya tsaya ya yi aiki tsayin daka sai ya yi tsayawar gaske domin ya ga cewa ya ainihin wato haɗa kan al'umma ƙasa domin ba ƙaramar matsala wannan tikitin nasi ya kawo wannan ainihin wato wannan ƙasa tamu. mu mai albarka ba sannan abu na biyu da shi kansa bola tinubu zai kara mai da hankali a kai shine matsalar tattalin arziki ta damu al'ummar ƙasa matsalar malaman jami'a suna yajin aiki malaman asibitoci likitoci suna yajin aiki suna ma barin ƙasar akwai matsaloli da dama gaban shugaban ƙasa mai jiran gado bola ahmed tinubu da su ne ya kamata a ce in ya tsaya mai da hankali ya gyara su zai ma iya kashe bakin 'yan hamayya amma idan bai yi ba to 'yan hamayya irin mu mun samu bakin magana na cewa zai iya ko ba zai iya ba kuma za mu fara dubo wannan ne tun daga kan mukaman da zai fara badawa muna fatan ya tsaya ya tsayin daka ya abin da ya dace ga kuma matsayin jam'iyyar leba da tuyi musu tanko ni ne kakakin tafiyar Peter Obi da Datti Baba Ahmed. Kuma ni ne darekta na shirye-shiryen 'yan jaridu a tutar Labour Party. wayan wayannan kalubalen ta suna da yawa za a samu rabuwan kai da rabuwan yan uwa idan aka ɗauki siyasa a bisa kan addini domin menene kaga misali zina tunda an ɗauko muslim muslim ticket su wanda suke ganin cewa su kristoci ne sai su ga kamar cewa za a ci musu zar za a fasa adalci ba a tabbatar cewa an samu abin da ake kora balansin an daidaita sau ya zama da cewa mutane ba su ga cewa kamar an yi musu katsalandan ba ko kuma an cutar da su ya danganta da yanayin waɗanda suka ɗauka suka ba da ƙwararru wanda za su ɗauka su yi mulkin najeriya wanda zai shugabancin najeriya ya tabbatar cewa ya yi wa 'yan najeriya adalci mata da maza matasa duk kowa an ɗanɗana mai wani abin da zai yi shi ma ya kawo gudunmawarsa don a taimakawa ƙasa shine kurin mafita. Ita kuma jam'iyyar NNPP tana ganin gwamnati mai zuwa za ta iya yin gyaran da ake bukata idan ta tsaya ta yi adalci. Sunana Dr. Hamisu Sadi Ali kuma ni ne magatakarda na jam'iyyar NNPP na jihar Kano. To alhamdulillah dama Najeriya ƙasa ce da addinai guda biyu su ne suka fi tasiri a wannan ƙasa wato addinin Musulunci da kuma na Kiristanci. Kuma an zo an yi wannan takara tsakanin jam'iyyu da dama Allah ya ba wa jam'iyyar APC wanda shi Ahmed Bola Tinubu wanda musulmi ne da kuma mataimakinsa Kashim Shattima dukansu musulmai ne. To sun samu nasara. To kalubalen da ke gabansu shine su yi wa mutane adalci. In dai sun ɗauka za su yi adalci ni ba na tunanin dan musulmi ne shugaban kasa musulmi ne mataimaki za a samu matsala. Adalci shine wanda kuma addinin mu mun sani adalci shine silar ci gaban dukkanin wani shugabanci. Inda sun tsaya sun yi adalci kuma ƙudire-ƙudiren da alƙawarurrukan da suka yi wa 'yan Najeriya sun cika wannan alƙawarurrukan. Ina ga insha Allahu bin Muslim Muslim a kan shugaban ƙasa da mataimaki ba zai zama wani majorin ya abin da zai sa a yi majorin ɗin performance ɗinsu ba. Inda har sun tsaya sun yi wa mutane adalci sun kalli matsalolin da al'ummar ƙasa suke ciki sun maganta ta daga kudancin Najeriya da arewacin Najeriya ina ganin za su iya samun nasara wannan muslim muslim ba zai zama wani matsala ba. Hmm. Amma ya danganta kuma ita gwamnatin cin Ahmed Bola Tinubu da wani shiri ta zo ma Najeriya wajen maganta wannan matsalolin. Kuma kamar yadda nake maganar adalci adalci adalci yanzu su sani su yanzu an zaɓe su ba magana ba ce ta siyasa siyasa ta ƙare magana ake ta mulki kuma mulki za ka rungumi kowa ne. In ka rungumi kowa ka tsaya cewa ka yadda kai bawan al'umma ne Don sha Allah duk matsalolin da muke ciki za a iya maganta su a cikin kankanin lokaci duk wanda suke da wasu waɗanda suna da gudunmawar da za su bayar a wannan gwamnati zai iya runguma su ya sa a gwamnati domin a kawo wa ƙasa ci gaba in dai an yi haka ne ina ganin za a iya samun gwamnatin ingantacciya wacce za ta ci da ƙasa gaba. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Usman Bello Balarabe da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ku huta lahiya.